إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلئة وكل بلئة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka أتيك بدأ ci gaba da karatunmu na tafsir a litinin 22 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da 27 ga watan mayu watan biyar miladiyan annabi isa ibn maryam alaihi salam idan ya tabbata shekara tara. to alhamdulillah a wannan sura ta suratu ibrahim mun riga mun ɗauko gangara kuma a yau insha Allah ta'ala za mu karanta ayoyin da suratul hijir eh lalle kai ya fara zabi a wannan sura ta ainihin suratu alhijir a yau za mu shiga ɓangaren da za a yi magana dangane da tarihin annabawa da yadda suka yi ta fama da mutanensu amma kuma waɗansu ɓangarori za a ambata ba gaba ɗaya ba kuma wanda za a fara ambatansa shine annabi ibrahim alaihi salam to dalilin da ya sa na ce suratu ibrahim kenan eh amma kafin nan kun san jiya mun karanta aya mai zafi da aya mai sauƙi, wanda in ka bi ta nan sai ka ga duk rigiman da ka ɗiba wato ka je lahira za sa ka aljanna ko kuma zala amma in ka bi ɗaya ɓangaren sai ka ga hata ƙanƙanin abu idan ka aikata sai an bincike ka a kai domin abin da ake bukata shine mutum ya kasance bainal kaufi wa raja tsakanin tsoron Allah da kuma kwaɗayi a wajen Allah saboda Allah ba a ɗaya tsammani dangane da abin da ke wajensa Allah ta'ala ya ce na bi ibadi anni anal gafurur rahim ka ba da labari wa bayina kamar farkon magana kenan ka ba da labari wa bayina cewa ni mai yawan gafara ne sannan mai yawan jin ƙayi ne to kaga in ka ji wannan zai kwanta abinka wato ko da lalume ko da rarrafe ko da kame-kame kai ko da alfarma za ka shiga aljanna ɗin rikicin da ka ɗiba to amma a gaba sai ya ce wa'anna azabi lalle azaba ta huwal azabul alim kuma azaba ce mai raɗaɗi kuma tana iya kama kowa da kowa alfarma ba za ta maka amfani ba shekaru ba zai maka amfani ba matsayi exposure idan mutum yana da ita ba za ka yi masa amfani ba kuɗi ma ba zai yi amfani ba ilimi ma ba ya aiki da ke ba ba zai yi amfani ba balle a ce su sarauta da sauran mukamai ko waɗansu abubuwa makamantan wannan sannan kuma mala'ikun da suke tsaron wuta ko waɗanda ake sanya su suke kora 'yan wuta don saboda tsaban talaucinka ba za su tausaya maka ba saboda rashin lafiyanka ba za a tausaya maka ba saboda haka ka tsoraci Allah ka tsoraci azabansa sannan kuma ka yi fata a wajen Allah ka tsammaci samun rahaman Allah da aljannansa Allah ya samu dace to kuma sai mu dora sai Allah ya ce mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كنت waɗannan ayoyi da karanta mana akwai abin da ya kamata a lura amma sai mutum ya ɗan kai kai ta tukuna sannan zai gani in ban da ayan farko kowace aya da aka ambata sai ka samu ayan gabanta ta kunshi wata kalma daga cikin abin da ayan da ta wuce ta kunsa waye lura da haka makar makallahu sake karanta mana saboda ba fasara zalla yake lura da shi ba ya kamata a rinka lura da zubin magana نبئ عبادي أن ونبئهم عن ضيف إبراهيم أه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون أي أكرمك الله بكي كربا yana son malam yana son ya mayar da mu baya ne to da yadda ka ɗauko ɗin da za a tafi haka dama ni daga farkon wannan magana ne zan gina amma tun da kai kafi ni ganewa ka mayar da mu baya to mu koma bayan eh don za a fi ganewa eh bismillah nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim na'am wa anna azabi huwa al-azabul alim ونبئهم عن ضيف إبراهيم وكاغا ولنا آيوي قدا أكو da guda ɗaya da ta shiga tsakani akwai abin da ake faɗa wato ƙaddarawa nabi ibadi ka ba da labari wa bayina shine nabi ibadi anni anal gafurur rahim wa nabi'uhum anna azabi huwa azabul alim saboda haka na biyu kaddara ke ake yi tun a kawo wa nabi ibadi wa nabi'uhum sannan wa nabi'uhum aidan anan ne kuma za a sa kalman aidan saboda haka kada ya zama bambara gwai shi ba kawo guda uku ba da aka kawo na farko sai aka tsallake na tsakiya sai aka kawo a na uku saboda haka nabi ibadi anni anal gafuru rahim sai ka kaddara wa nabi'uhum anna azabi huwal azabul alim sannan sai ka ce wa nabi'uhum aidan an daifi Ibrahim ina fata an gane na'am إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام أليم وتكلم سياك ميمتا وجلون دا لا توجل فبو دا توشن فدهيني متقبا كرمك الله قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون to tsakanin kuma ayan da ta gabata قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام أليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون وتكلمة تيدا وتكلمة نبشرك بغلام أليم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون كلمة ميقولة أكتوشن تدعيني تيقف نعم. أكرمك الله قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين وش وشكلمة تيري وشكلمة كلمة فكيد علاقة ميكر ها أبشرتموني فبما تبشرون qalu ka. an sake maimaitawa saboda haka idan da wata magana ce aka kawo ta sai a ce ta yi gwaranci amma kuma a nan sai abin ya fito fiyan eh mutum yana jin fassara zai gane haka sai aya ta gaba قال ومن يقنط rahmati رحمة illa إلا الضالون wa ومن يقنط من rahmati ربه a wata kira'a Kalu wa man yaqanitu min rahmatin rafihi illa dhallun to wannan aya da ayan da ta gabata tsakanin wace kalma min alqanitin wa man yaqnatu min alqanitin wa man yaqnitu to haka Allah Ta tabaraka ala yake tsara maganarsa shi yasa kaga wannan ba maganar dan adam ne. maganar Allah ne subhanahu wata'ala to wannan ta ɗaya ɓangare kenan ba tare da an bi fassara ba to shi yasa wani lokacin a kawo zubin alkur'ani in kana karantawa cikin natsuwa kuma kana lura da abubuwan da suke gudana wannan zai kara maka imani kuma za ka da fahimta Allah ya taimake mu da farko Allah ta'ala ya ce wa nabihim wato ka ba su labari aidan har ila yau an zai Ibrahim dangane da bakin annabi Ibrahim wata rana kawai Allah ta'ala ya turo mala'iku ya ce su biyo ta wajen annabi Ibrahim amma fa fasili abin da ya fito da waɗannan mala'iku za su je su halakar da masu aikata liwaɗi ne a gaba amma kafin su je wajen sai Allah ta'ala ya ce su bi wajen annabi Ibrahim shi kuwa ya riga ya saba kowace rana ya kan fito yana dudduba hanyoyi daban-daban ko zai samu baki waɗanda zai saukar da su a gidansa kuma ba abin da ya dame shi ba wai ya tara dukiya ba ce a'a kawai kowane bako ne idan ya kawo to sai ya masa goma na arziki ya daɗa masa rai baki yasa manza Allah yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yake falyukrim dayfahu duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira to lalle ya girmama bakonsa to an san akwai tafiye-tafiye a bayan ƙasa akwai mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara in ba su yi tafiye-tafiye ba ba za su yi lafiya ba akwai wanda in bai yi tafiye-tafiye ba ba zai samu abinci ba saboda haka dole ne akwai waɗannan tafiye-tafiye sannan kuma a ɗaya ɓangaren akwai tafiye-tafiyen da ake yi domin saboda a sadar da zumunci to kaga masu harkan kasuwanci suna yi masu kiwo suna yi masu noma suna yi masu mu'amala iri daban-daban su ma suna yi masu neman su dan warware su miƙe kafansu su ma suna yi wanda yake kowa yana tafiya ne gwargwadon wato abinda Allah ta'ala ya sauwake masa ko ya hore masa to ba lalle ne idan mutum zai yi tafiya ya dauki ainihin abinci ya yi ta yawo da shi ba sannan kuma ba lalle ne idan mutum zai yi tafiya ya dauki kuɗi ya yi ta yawo da shi ba a'a duk inda ya je ba za a rasa bayin Allah ba waɗanda za su karɓe shi hannu biyu daman su suna jira su samu wani dalili na aikin alheri wanda su ma za su samu lada a dalilin haka saboda haka annabi ibrahim a duniya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kulawa da baƙi waɗanda suka taimaka wa baƙi kuma kowane irin baƙi ne ba ruwansa da wanda ya sani da wanda bai sani ba sai dai kuma a yanzu za mu iya ɗan taraju'i hakan nan bi ma'ana mu koma da baya saboda me saboda yadda duniya ta dagule yadda ake samun matsaloli iri daban-daban yadda idan baki suka zo kowane iri kana karban su to wata rana ka shiga uku domin zaka samu matsala to shi yasa ake cewa maimakon wannan to sai ka yi abin da zaka iya yi mai yiwa wani zai zo ya ce zai kwana a gidanka kai kuma kana ganin wannan bai kamata ya kwana a gidanka ba sai kai waɗansu 'yan dabaru ka samu wani ɗan kuɗi ka sallame shi ko ka nema masa wani wuri ko da a masallaci ne shi yasa ake ake son a samu wani ɗan ɗaki hakan nan wanda duk wanda aka kaɗo shi to zai zo ya fake a wajen wanda koda ya taki zai wani abu dai alhamdulillah za a samu sauki ba za a samu barna mai yawa ba amma ko waɗanda suke musulunta yanzu wani zai zo a ce gashi nan zai musulunta saurayi ne sai ka haɗa ki da ainihin samarin gidanka to ban ba yi sa'a ban ya taki taki duka kayan su zai kwashe ya yi gaba da shi wani ma in ba yi sa'a ba zai tsaya kwana biyu sai ya lura da yadda gidan yake idan ya lura da yadda gidan yake ya fake ku ya kwaki kayanka ya kwaki na matanka ya kwaki na 'ya'yanka sannan ya yi gaba to kawo gobe an zuwa ce ga wani sabon musulunta a masallaci tsaki za ka yi kama fita saboda ba ka son maka ji magana kada ya tada maka wancan ɓace rai to waɗannan su ne suka ɓata al'amura da masu yawa ha kawai saboda tsaban talauci ko kuma ganin banza ko ganin arha ko zaman kashe wando da rashin aikin yi da gangan sai ga mutane suna yawo mutum wai shi ya fito ma ya balwa daga nan ya zo ya da zango a bauchi kuma inda yake so ya tafi shine Legas. saboda haka yana son da Allah a taimaka masa da abin da ya sawwaka lokacin da suka zo alkaleri aka mamake su aka kwace kudaden su saboda haka kaji ba mutumin da ya taso daga Mayo Balwa ba a make shi ba sai a alkaleri aka kwace kulin su da komai wai da kyar ma ya karaso bauchi Kotun da ya zo bauchi yana neman kulin da zai tafi Legas akwai wani dan uwansa ya kira ki akwai wani abin alheri ne da zai masa ko kuma a dan uwansu ya bata suna neman sa za a gare kare da ke iri daban-daban to da za ku tara kuɗi ku bashi ya muku a sallar la'asar kun tara kuɗi idan ka je sallar magariba a wani masallaci sai ka samu ya sake taki a can kuma wata ƙaryan zai kirkiro daban ya yi bayani nan ma a tara masa ya za muke cewa ainihin direbobi Allah ya saka musu da alheri don idan aka samu ƙungiyar direbobi waɗanda yake suna lura da yadda al'amura suke gudana kuma suna taimakon al'umma ko suna taimakon jama'a za ka ji wani ya ce a'a wannan babu damuwa ku mutanen masallaci duk abin da ka tara to ku je ku samu kungiyar direbobi na tashan kaza ku danka musu har da mutumin to in ya ji ana ba da wannan shawari to ka tabbatar kafin a jima to za ka samu ya arce ba zai taba yadda ba saboda kun dauki wannan kuli kun je kun basu to su za su dauki kudin abinci su bashi sannan za su bashi wajen da zai kwana kuma za su sanya shi a mota ma kyauta kai idan wani ma ya ki kyauta to su sun san hikiman yadda za su yi su taimaka masa za a kai shi har garin da yake so ya je ba tare da ainihin matsala ba to amma in har ya yadda kun je tasha an danka zai ce akwai shi inda zai kwana za su ce a'a da sassafe yake tafiya zai ce a'a da asusu ba ma zan zo wajen to fa yana neman ya tsere ne eh wannan ya tsere kenan ya bar ainihin kudin da aka tara masa to saboda ire-iren waɗannan rashin gaskiya shi yasa yanzu wani ya zo ya ce shi ibnu sabil ne to mutane ba sa kulawa da shi eh, mutane ba sa damuwa mutum ma zai zo masallacin ku ya taki yana neman taimako sai ka jana, ce Allah ka koma waje ka nemi taimako a can waje sai ga ƙasa ana cewa irin waɗannan ai mayaudara ne ƙarya suke yi kawai mutane suna ganin banza ne shi yasa wato za su samu cikin banza to bari su zo masallaci su tare su alhali musulunci bai yadda da wannan ba to wannan shine kawo shakku dangane da ainihin baki sai ko ƴan uwanka ne wannan ya zo gobe wancan ya zo jibi wancan ya zo to in baka yi sa'a ba za su zo suna ɗora maka nauyin da ya fi ƙarfinka sannan kuma suka koma ainihin gidajensu sai su ce wani bayi da kirki ko matansa ba su da ba su kyautawa ko wani abu makamancin wannan wato ba ta da zumunci ya zo ba abin da ya kawo shi gulma ne to kaga wannan ma dole a yi taka sai ga bako ya zo ana rike shi lagalaga ba ba za ka ba da fiska ba domin ka ba da fiska to zai iya damin ka kai akwai wani karin magana cikin harshen larabci da suke cewa wato atil abda qura'an yatlubu minka zira'an wato bawa ne in ka ba shi wuyan hannu shi kuma sai ya nemi zira'i Da za akwai wanda zai zo ya dan kwana biyu a gidanka ka lauci dan riga da wando da hula ka baki shikenan ya kama hanya ya tafi to ka tabbatar bayan wata biyu ko uku zai sake dawowa yin eh, aka yi sa'a ya riko maka kaji guda biyu sannan bayan ya dawo sai ya ce maka na farko za a yi auren ɗansa kwanan nan daman sadaki bai cika ba yana neman a cika masa sadaki sannan shinkafan da za a ci a ranar biki yana nema sannan kayan da zai sa ya fito wato ya fito ras wannan ma yana nema sannan abu na hudu idan da hali ga Allah ka ɗauki motanka ka ɗibi jama'a su ma su je sannan abu na biyar matanka ya kamata su leka su ma kowace ta rike guduma wanta da za ta bayar a can ga zai ajiya tara maka abubuwa da yawa kai ka dan bashi wato dan kadan shi kuma ya nemi mai yawa ka bashi wuyan hannu shi kuma ya nemi zira'i gaba daya to dama wani buɗa masa ne kana buɗa masa to kuma ya samu kofa kuma a yanzu nan ana samun haka wani zaka dauke taimako naira dubu ɗaya ka bashi ba tare da ya tambaye ba to zai nemi ina gidanka yake ina kake yaushe ake samun ka eh in ma ya kasa gane yadda ake samun ka zai tarke ka a masallaci wallahi dalilin da yasa wasu manya ba sa fitowa sallah kenan sai ga wani ana taba sai kama fada daga cikin masallaci ko liman ne ya gaishe shi sai ce kai liman nan ka cika gaisuwa me ya wanka ne ka ni abin da ya kawo ni sallah ne amma kai liman kullun gaisuwa kullun gaisuwa ba na aiko maka da buhun gero ba to ya kai da buhun gero daga wancan lokaci zuwa yanzu har ka cinye buhun gero ma? saboda haka sai ga yana ta fada saboda me wato mutane ne da yawa suka dame shi suka kure shi sai ga yana faɗin maganganun da ba su dace ba shi yasa muke amfani da wannan dama ya kamata a yi taka tsantsan mu kira ga mutanen da za su rinka fita suna damin manya mutum inda yana fito sallah to wallahi kun yi sa'a don manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa shugabanni matukan suna sallah tare da ku to ku sassauta musu matukan suna sallah tare da ku idan ka matsa musu ko sallan ma ba za su fito ba amma yanzu ka ga mutum yana fitowa sallah a gaisa lafiya lafiya ya kama hanya ya tafi in zaka yi maula a wajensa ka je kofar gidansa ka jira eh ka je ka jira shi a kofar gidansa amma ba masallaci ka zo ka tarke shi ba to wallahi akwai masu zuwa masallaci su tarke mutane sai ce aya sai a ce aya masallaci za ka same shi saboda haka sai ya zo masallaci sai ya toshe ka kana sallan nafila assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ga dan maula assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ga dan maula to ya za ka yi eh to kaga ya kamata mutane su yi taka zanzan to dangane da abin da ya shafi baki tunda muna magana ne akan annabi Ibrahim tunda Allah ta'ala ya ce wa nabiyuhum an dayfi Ibrahim lalle ka ba su labarin bakin annabi ibrahim da suka zo suka same shi tun da dama shi al'adansa kenan kuma yana zuwa gida duk abin da ya samu zai ɗauka yanzu kai za ka iya yin bako kana da kazanka guda ɗaya tana cat cat a akulki ka ɗauki wata ka ainihin yanka saboda bako yana da wahala ba baka yadda da bakon ba ko kana ganin wani fitinannen bako wani yana ba labari wai wani ya zauna tuntunin ko sabis ne ko menene a wata jiha amma ba zan kira jihan ba ya zauna ya saba da wani shekaru ba da suka wuce ya ce sun kai kusan shekara ashirin ya ce kawai kwanan nan sai ga mutumin ya zo ya zo ya ta tambaya ya ta tambaya kawai har ya gano gidansa shi kuma baya nan ya fita wajen aiki aka ce ai bakon wane ne shi kenan su kuma suka buɗe masa falo ya zauna ashe wannan bakon ya zo da damuwansa ne bayan shekara ashirin shi mai gidan da ya dawo shi ya gagara ma gane mutumin ta zama lokaci mata suna da wauta ina gidanka ne akwai inda kake zama idan ba kai da iyalanka ba ko kuma kai da bakonka ka ba da dama ma wani ya shigo ba a tsarin musulunci bai halatta buɗe ma wani ya zauna ba yasa ko ziyara aka kawo maka gida akwai inda mutane suke zama yanzu kamar iyayenmu na da za ga sun ajiye kamar faifai ne ko menene a falo din ko a zaure akwai inda suke zama to mutum inda ya saba yana zama ko ka kai masa ziyara gidansa kai ko kai ne shugaban kasa ba za ka zauna wajen ba sai dai idan ya ce maka bismillah in ya ce maka zauna a wajen sai ka zauna a wajen amma in ka zauna masa inda ya saba zama an saba ka'ida ce wannan ya zo ya zauna ya yi bidirinsa bai saba zama a irin wannan falo ba ya ce ana shigowa ma bayan gidan ya yi wani ɗum saboda ya gagara yadda zai iya sarrafa bayan gidan so ana samun irin waɗannan sannan an kawo masa abinci nan ma ya ce a'a shi abu kaza yake ce akwai abu kaza wato a soya masa kwai a yi kaza a yi kaza eh, daman kwaɗayi ya kawo shi daman da yunwa ya zo ya ce to amma da ya zo shi wanda ma ya fi jin haushin matan gidan eh, kuma na faɗi wannan ne saboda matan da suke cikin gida yana da kyau su rinka yin la'akari da waɗannan abubuwa a bincika wane ne tunda yanzu akwai waya kamata yi a nemi mutum a waya in ma aka yi ta bugawa bai ɗauka ba akwai text message don hanya ce mafi sauki so gashi gashi gashi kaza kaza kaza don saboda me kara zo a bar kawunka a waje ruwa yana dukansa eh ko a bar wani babban ka waje ruwa yana dukansa ko a shigo da wani wanda bai dace ba kafin ma ka dawo sata zai maka ya sace abin da zai sace ya gudu kafin ka iso ina bakon kaza kaza su mata suna cikin gida ba abin da ya dame su to tunda akwai hanya mafi sauki yadda za a iya trekking ɗinka ko a sanar da kai abin da yake ciki kai kuma ka rinka lura da waɗannan abubuwa don akwai mutanen da sun je in sun je abin nan text ya shigo ba za su duba ba in kaga sun duba to ƙarshen wata ne amma in ba karshen wata bane ba za su duba ba wato karshen wata shine al'ad kuɗi ya shigo kenan sai a turo muhimmiyar sanarwa ko kuma wani request ko wani abu makamancin wannan wanda ana bukatar reply ɗinka kai kuma baka duba ba saboda haka yana da kyau a rinka dubawa wani sai ya ce kai IMPN din nan sun cika turo abubuwa na shirme ko gulo ko kaza shi yasa shi ba zai duba ba to a irin haka za a turo maka muhimmin abu wani naka ya rasu kuma ya rasu nan an tabbatar ya rasu za a yi masa sallah nan da minti talatin ko awa daya don baka duba baya za ka sani kuma in kana nesa shi yasa akwai hanya mafi sauki su sun kirkiro waɗannan abubuwa yadda za su yi daibatin ɗin hankulan mutane mu kuma sai mu yi amfani da waɗannan abubuwa yadda za su amfane mu wato a addinance da rayuwa gaba ɗaya Allah ya samu dace saboda haka halin annabi Ibrahim ne duk bakon da ya zo yana masa yanka yana kulawa da shi shi yasa annabi yake cewa bako yana da wato haƙƙin kwana uku idan ya zo ka baki abinci mai kyau kuma ka zaunar da shi ba za ka tambaye shi ba sai bayan kwana uku da ya miƙe kafa bayan kwana uku sai ka ce to malam ibrahim a ramma wato yanzu ne mu zauna mu gaisa sosai barka da zuwa eh, ka zo lafiya yaya kaza yaya bokaru yaya alkaleri yaya waje kaza in aka gama masa wannan tambayoyi to mala ibrahim na ga yau har kwana uku lafiya kuwa to sai ka tambaye shi lafiya kuwa saboda aljihunka ya yi ƙasa abin yayi nisa tun da kasan ba kowa ya zo ya samu girki irin wanda ba na gidansa ba wallahi in ya zo da niyan kwana ɗaya ne to zai kara sai ya yi kwana uku nan ka tambaye ki kenan in baka tambaye ba sai yi tazarce sai ya yi sati guda yana komawa sai ya ce an kwana biyu ma zan sake dawowa eh lokacin ban kwana ma zai ce maka in an kwana biyu zan sake dawowa kamar yanzu 22 ga watan ramalana sai ce to zan je in dan kinsa gida amma dab da sallah zan zo nan kwana biyu sannan kuma zan koma gida in yi sallah ai daga dab da sallah yayi kusa to amma aka ce ka danna zuciyanka in ya zo ya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kana masa hidima ba tare da ka tambaye shi ba bayan kwana uku sai ka tambaye shi tunda mazu Allah ya ce ijazansa kwana uku ne bayan kwana uku duk ba wanda kake da shi kana iya sallamar sa kuma a shari'a ba kai laifi ba saboda haka in ma ba za ka iya sallaman sa ba to girki zai iya canzawa eh tunda daman kayi na kwana uku na neman lada to tunda ya kure ka kai kuma ba za ka iya ba to shi kenan sai girki ya canza idan girki ya canza ya zai yi gaba to ya yi gaba in ya ga zai zauna haka shi ke nan. amma dai kai a wajen Allah baka da laifi to shi ne Allah ta'ala ya ce waɗannan baƙi da suka zo wa annabi Ibrahim ka ba da labari kun ga an yanko mana daga wajen tsakiya ba a ɗauko mana bayanan daga wancan ɓangare ba wato daga ainihin tushe ba to me ya faru iz zakalu alai don da aka ce wa nabiyuhum an daifi Ibrahim a wani waje yace al-mukramin wato masu karanci masu daraja domin daga ganin su ya gane cewa waɗannan mutane ba na wasa bane waɗannan jama'a da suka zo ba na wasa bane to shi yasa ko kai zaka je bakonci kar ka yadda ka je a wargaje kar ka yadda ka je alalace kamata yayi ma idan zaka je bakonci wani wuri wato ya kasance kana da wani kudin ka a linke don yana iya yiwa ka hadu da matan gidan da ba su da kirki to zaka sha wuya amma in kudinka yana ɗinke kaga za ka iya shiga gari ka ci abinda za ka ci ka dawo sannan ko a kawo maka abinci ko kara kawo maka dai duk ɗaya sannan ko ne ya iya faruwa in baka samu ainihin agaji ko taimako ba to kana iya amfani da wannan dama amma abinda babban abinda ake bukata shine hai'a ne hai'a shine yanayin afiyaran ɗinka yadda za ka fito to yana da kyau ya kasance wato yana da kyau tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dai fi Ibrahima al-mukramina waɗanda suke wato kowa ya gansu sai ya karrama su kaga inda an yi niyyar za a saka shi a wani ɗaki lagalagale za a ce kai wannan bakon ya wuce wannan dakin. ko daga rigan da yasa daga hulan da yasa daga yadda muka gan a natse yadda yake da ainihin haiba da kwardini. bai kamata a jefa ke a wannan wuri ba tunda dama akwai ka'idar musulunci an zai na sama na zilahu ka ajiye mutane a wuraren su wanda ya dace ko da gidanka ne za ka yi gida da faɗi ka ɗibi nan ka yi gesawo to yana da kyau ka ɗiba tunda daga ƙauye kake tun kowa ka bincika duk wani babba da kake ganin sa da ƙauye yake sai ka samu yana da yan uwansa a ƙauye to sai ka yi irin na ƙauye kuma wancan ka je ka yi waje na alfarma abin ba da sha'awa to kuma sai ka yi lagalaga yadda ko da wani kawunka ne da yake zaune a ƙauye ya ki dawowa birni idan ya zo sai ka ajiye shi a wajen yadda ba za a ji kunya ba don ka sa shi a kyakkyawan waje to bata maka zai yi kuma kaga kai ranka zai baci amma in ka sa shi a wuri irin nasa wannan babu matsala shi yasa duk mutumin da zai kwashi fili ka gan shi yana gine-gine to mu abin da muke fata gine-ginen ya zamo alheri ya zama akwai albarka a ciki kayi wajen abin nan saukan baki na zamani kayi wajen saukan baki na ainihin gargajiya kaga mutanen ƙauye suka zo sai a saukar da su a wajen koda ba naka ba koda na waɗansu ne za a iya taimaka musu da wannan in aka zo famfo da za a sa musu sai a sa musu irin gaba gari inda ake irin wanda ake samu a ko'ina sannan a tone musu rijiya yadda za a inganta ta don kaga ko yanzu famfon ma iri iri ne akwai wani famfon hannu kawai ake sawa to shi ko ka gwada masa zai manta shi ya riga ya saba sai ya murda to kaga wajen murda wannan ko sai je balle kan naka balle kan sai an kira fulamba in ba isa a ba duwan anguwan babu fulamba sai an zo ana neman sa to kafin ba a zo ya zo yayi wannan aiki to fa ruwa ya riga ya mamaye a ce ma control ɗin da ya je kawai wai zai wai yana duba ko control ne ko menene kawai sai ya je ya balle wajen ko ina ya balle kuma kawunka ne to idan ka zo ya za ka yi amma ka gan ka masa irin nasa ya zo ya gani ya ga wanda ya saba to ba abin da zai dame shi kuma kai ma za ka samu lada cikin sauki kuma ba za ka samu bacin rai ba saboda haka ya sa idan ka duba wa nabi'ihim an zaifi ibrahim ko wa nabi'uhum ka ba su labari an zaifi ibrahim sai aka ce iz dakalu alaihi yayin da suka shiga wajensa saboda aya ta biyu tana da alaka da aya ta farko tun da an ce iz to akwai sauran magana baya wato fasara za a yi lokacin da ya zo ya tarbe su ya gansu sai ya tarbe su ya zakalu alaihi fa faqalu salama suka halu suka yi sallama anan an ce salama bi ma'ana assalamu alaikum assalamu alaikum gaisuwa suka yi qala inna minkum wajilu sai ce lalle mu din nan wato muna jin tsoron ku amma anan takaitawa aka yi dun ba da farko ne ya faɗi wannan magana ba lokacin da ya hadu da su kan ya karbe su hannu biyu yadda ka san ya san su ka barka da zuwa barka da zuwa sannunku da zuwa sannunku da zuwa ya yi hanya to barka da gajiya barka da gajiya kawai ya kwashe su amma da ya kai su gidansa sai ya sa maza maza aka yi musu yanka saboda ya ga bakin nan waɗannan ya cancanta a yi musu yanka kaga wani kuma in ka kwaso shi kawai in ka je ka samu mai kifi ka sayo masa kifi ya fi akan ka masa yanka kawai sai ka samu mai kifin kusa da gidanka kawai ka yi oda a kawo masa kifi da yaji a bashi ruwa ya sha wani kuma minerals za a kawo masa mirinda ne ko menene ya zo a ajiye masa akwai kuma bakon da idan ya zo kaga maltonic da malta da menene za a kawo masa ko ba ka bane sun ka kawo masa mirinda sai ya ga kaman kare na shi to kowa da matsayinsa shi wanda yake kauyen ka kawo masa malta ko maltina to fa ran da ya je koma gida ya je ya zauna bai saba gani ba ya ce champi eh. ta san mutanen nan wallahi akwai wata giyan da suke sha amma ba ta bugarwa <laughs> eh, eh. shi ga zai fada musamman ma idan kasashen larabawa ne su suna da tsirrai iri daban-daban suna matse su da yake su suna son kayan zaki iri daban-daban za ka je wani gida wallaya a baka wani abu ka sha kai baka san ma mai ka sha ba a makka ko a madina sai a kawo maka ka zo ka sha kana dan kurbawa ka ji da daɗi sai ka da kurbewa sai ka da jawo ko kwalban ko roba kusa da kai eh idan mai masaukin ka ya gane sai ya sake ɗauko maka wani ya sake ajiye maka wajen su damun sun fi son irin wannan mutum inda ya gudu sha'awansa to nan za a loda masa to kaga ka samu mai baki wanda shi bai maimakon ya tambaya ko ya nemi bayani sai ce kai ai akwai ni bai na ganin kaman giya ce amma ba ta bugarwa amma mutanen nan akwai wayo wato yanzu wata giya ce ma aka yi ta ba ta bugarwa kai mutanen da sai a hankali bayan kuma ya kwankwala ya je yana faɗa a majalisar su eh to kowa da yadda za a saukar da shi waɗannan baki ya musu yanka ya kawo musu ya zo ya ajiye musu amma kuma sai ya ga hannayensu ba sa zuwa kan wannan ba sa ce eh ya yanka yar dabbansa an kawo amma ba sa ce shi ne yace gaskiya yace ni na tsorata da ku kun ga da farko da ya hadu da su bai tsorata da su ba amma yanzu yace na tsorata da ku saboda duk bakon da ka kawo masa abinci bai ci ba ka saka shi bai zama comfortable ba wato bai zama menene ba za mu ce eh, bai sake ba eh yana ɗari ɗari to ba kai fa za ka ga kaman kai wannan da sharri ya zo akwai abin da yake shirin yi mugunta zai yi tsiya zai yi amma an kawo abincin gidanka ya naɗa a kawo masa ruwan sanyi da ruwan zobo ya sha zuwa an jima da kale ko ka ganki ya kwanta yana ta shirga bacci a'a to wannan ba ko ka kwantar da hankalinka eh akwai dai alama ka kwantar da hankalinka a hakan shi din ma za ka yi kana taka tsantsan don kar bayan ya gama shirga bacci ya shirga tsiya don ana iya samu to shi ne da ya gaba sa cin abinci sai ya ce inna minkum wajilun lalle mu muna jin tsoronku ku kalu sai suka ce la taujal suka ce karka ji tsoro kai ne baka gane ba na shi mala'ikun Allah ne daman tun farko ai mun shi kayan bayani cewa mala'iku suna iya rikida cikin kowace irin sifa Allah ya ba su dama saboda haka ba shi kadai ba annabawa da dama mala'iku sun rikide a sifofin ɗan adam kuma sun zo wajen su yace haka Allah tabaraka ta'ala ya kaddara saboda in suka zo a sifofin mala'iku to gari suna iya watsewa ko shi din ma zai tsaya yana dari dari kafin daga baya ya karbe su in dai ba wai Allah ne ya sanar da shi ba shi suka zo a sifofin mutane yayi baki shikenan mutane sun ga yayi baki mai yiwa ma suna iya ja su kyale shi da shi da bakin sa su koma gefe ko san wani kuma ana ganin yayi baki sai a ce kai mun ga wani fa yayi baki kaman bakin da su fi karfin sa masu taimako kenan sai a ce Allah ya ta malam na kai baki a gidanka saboda haka da Allah bari za a kawo maka katan din taliya da makaroni saboda ana tausaya maka ana ganin waɗannan baki sun fi karfin ka murkusa ka za su yi kawai to tun kafin a murkushe ka bari a baka agaji wani ya ce ai kayi baki na kai baki saboda haka ba sai ka je ka roka ba ga naira dubu biyar ko dubu goma ka yi tafane to kaga daga ranan sai a fara sayan nama mutanen gidan kama sai sai ta Allah Allah ayi baki domin saboda a samu a canza abinci to abin da ya faru kenan tun da ya ga ba sa cin abinci shi yasa ya ji tsoro suka ce a karka ji tsoro suka ce karka ji tsoro ai mu nan wato wakilai ne na Allah subhanahu wataala mala'iku ne na Allah to kuma kowa ya riga ya sani mala'iku ba sa cin abinci mala'iku ba sa kyan abin sha mala'iku ba sa yin bacci mala'iku ba sa gangance sannan mala'iku ba sa mantuwa mala'iku ba sa saba wa Allah wa yaf'aluna ma yumaru eh haka Allah ta'ala yi su to tunda ya gane mala'iku ne sai ta ah, to shikenan yanzu an bar maganan an yanka dabba baki ba su ci ba an yi abu kaza wannan an ajiye magana sannan mala'iku ne to akwai magana to shine karab sai suka ce inna nubashiruka bi gulamin alim lalle mu muna maka albikir da wani yaro wanda yake sananne Allah tabaraka wataala zai baka yaro mai ilimi to amma an ce wannan albikir din ya zo ne bayan Allah ya baki annabi Isma'il bayan ya baki Isma'il shine aka ce to yanzu kuma zaka samu wani yaro wannan uwar gidanka da kuka yi shekara da shekaru bata haihu ba to ita ma Allah tabaraka wataala ya kaddara yanzu ne za ta samu ɗanta muna maka albishir da wannan shine muna maka albishir da samun da isaka wa min wara'i isaka yaquba kuma bayan isaka ma akwai yaquba shine dan sa bi ma'ana jikanka malamai suka ce dalilin da yasa aka kawo ana son a gwada masa ya tsufa matarsa ta tsufa amma za ta haifi yaro kuma yaron zai girma ya yi aure bayan ya yi aure zai haihu hatta jikan ma za su ga jikan su kafin su ba duniya tunda Allah ya riga ya bada sunayen su gaba ɗaya. wannan dai da za a haifa Isaka ne kaga babu maganar cewa namiji ne ko mace tunda yanzu an yi haihuwa sai kaji mutane suna cewa namu ne ko nasu <laughs> eh namu ne ko nasu shi yasa wajen sanarwa ma gara a faɗa gaba ɗaya a ce Allah ya kaddara wato mace ta haife ta namiji sunansa wane in ka bashi suna kenan tunda ya halatta yaro a sanya masa suna tun kafin ma a haife shi saboda tsaban ɗoki a ranar da aka ɗaura aure sai ka ce to ya Allah idan na samu ɗa na farko namiji sunansa Usman idan na samu ainihin wato mace sunanta Aisha saboda tsaban ɗauki in kuma na samu yan biyu ya Allah zai yanzu ana yawan haihuwan yan biyu yan uku ma yan hudu ma ana haihuwa kuma wallahi abin da zai baka mamaki mafiya yawan masu haihuwan ƴaƴa da yawa wanda za ga yan biyu ko yan uku ko abin nan talakawa ne yanzu akwai wata mata mijinta anan cikin gari ne ɗaya eh, wannan kan za a faɗa ina ne anan cikin gari tana da yaya da yawa da ta tage haihuwa kwanan nan sai ta haifi yaya biyu da aka ce aka ce wa mijin ai na haifi yaya guda biyu Ya ce biyu aka ce biyu Ya ce duk suna nan aka ce duk suna nan Ya ce to a keke daga wajen kawai sai ya kinza sai ya shiga duniya eh, in dai ba jiya ne ko shekaran jiya ko wannan sati ya dawo ba ya gudu saboda in ta haifi biyu an kwana biyu uku za ta haifa <laughs> eh kuma mai yiwa ina fama da na farko shi yasa kawai sai yayi gaba amma kuma wannan shigan duniyan da ya yi babban kuskure don babu yadda za a yi kana da matanka kana da 'ya'yanka don sun yi yawa ka shiga duniya wallahi in ka shiga duniya ma ka sake shiga cikin damuwa gara ka tsaya ka rike su abinda ka samu shikenan abinda baka samu ba kowa ya hakuri to saboda haka aka ce matarsa an mata albishir suka ce ina fi bi gulamin Ale. wannan uwar gida taka mai shekaru da yawa to ana mata albishir za ta haifi yaro to yaron ma zai haifi yaro saboda haka za ku gada za ku gaji ka wannan albishir ne daga wajen Allah ta ko wannan ya cancanta a yi albishir dinsa wannan ya gwada mala'iku ma suna albishir kuma duk abu mai kyau a yi albishir dinsa wannan yana da daɗi saboda haka albishir ka ta haifi wani lafiyayyen yaro kaga ai zaka ji daɗi ko wata lafiyayyar yarinya kaga zaka ji daɗi don haka sai maka akwai lafiya to ka san babu rikici kenan amma ta haihu tana ina tana asibiti subhanallah yaya ɗan shi ma yana cikin kwalba ai kaga daga nan za a nemi rikita ka kuma gaba daya eh, Allah ya kyauta wannan matan da nake magana din nan ina jin na asibiti ma gudu ta yi ba ya kwarai ba biya su ba shi kuma miji ya yi gaba sai da suka ce babu damuwa a hankali dai za a yi ya biya da abin nan ta ga kai abu ya kici ya kicin yawa ko san abin da ta yi kawai sai ta suntumi fayil din kawai sai ta gudu ita ma eh ko da yake ina fadin wannan ba wai saboda aje ana dogon bincike bane dun na ga kokarin asibitin tunda suka iya za su yi bincike su yi kamo mutum amma wannan akwai tunda akwai talauci kuma akwai ganganci a ciki saboda haka sai ta suntumi fayil din amma abin da take fada ta ce ita idan ta samu komai abin nan za ta je ta biya su eh, kun ga ita tana da kyakkyawan zuciya amma miji ya gudu ya bata daidai ne don ta haifi yaya biyu daidai ne wani ma yana nan yana nema bai samu ba to kaga waɗanda kai yi musu albishir suka ji daɗin albishir to amma kuma sai ya yi tunani yana da shekaru da yawa matarsa ma tana da shekaru da yawa kamar lokaci ya riga ya kure ana ce za su haihu kuma ana ce har zika ma za su samu qala shine sai yace abashartumuni akramaka Allah bismillah قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قال سيتي أبشرتموني يذقوا ملائكو kuna من albishir? akan cewa zan samu ɗa sannan bayan sama ga wani jika har yanzu wato kamar yaya guda biyu kenan a jere amma saniyar kibaru alhali ga girma ya shafe ni matata ma ta riga ta tsufa ta riga ta wuce lokacin haihuwa ba bi masu bashirun to da mai kuke albishir ya kamata ku yi mun karin bayani don ka san wani lokaci ko da ba kai ne ka haihu ba tun da shi annabi ibrahim ana magana da ki tun da yana da wani ɗa in aka ce zai sa shi wancan dan zai aure ya samu jika ki ba abin mamaki bane to amma tun da yana tare da wannan anan ita kuma ba ta haihuwa ba akwai neman karin bayani shine yace to da me kuke mun albishir sai suka sake jaddadawa suka ce me qala wa man قالوا بشرناك بالحق takum min al qanitin qalu zai suka ce basharnaka bil haqq mun maka albishin ne da gaskiya wannan maganar da muka faɗa babu canji za ka samu ɗa bayansa kuma za a sake samun wani ɗa shine jika wannan babu maganar canji da wannan matan da ita shine aka ce tana gefe tana jinsu shine fadahikat eh. ita abin ya bata mamaki ta ce mudin nan ita ma tana da jaddadawa tana ce da wannan tsohon ina tsohuwa na zan matar kan kuka yi shekaru da yawa eh ita abin da za ta fada wannan tsohon mai yawa ma cikin gida za ta ce wannan tsoho wannan kan ai yanzu ai ka riga ka gama kai ma kana ce mata ita ma ta gama saboda yadda ka zauna da shekaru ko riga kun shaku kun fahimci juna ko ƴan uwanka ba za su iya shiga tsakaninku ba shi yasa da takaici ya ce mutum ya zauna da mace shekara arba'in shekara hamsin kuma ce ya sake ta ai abin yayi muni kwarai da gaske abin babu daɗi waɗannan yayin da suke tsakani duk za a sa su a cikin rudani ana samun fitinannu wato fitinannu masu fitina a samu ko ita matan tana da fitina ko kuma shi mijin yana da fitina sai ga wani kankanin abu ya raba su bayan shekara hamsin ko sittin suna zaune haka ga akwai takaici kwarai da gaske wanda ya kamata ce wato yan uwa shi yasa waɗansu idan suka sake wani idan ya sake sai ya ce to shikenan ni dai abin ya kiti ci ya kitin cinyewa dama sauran igiya ɗaya ne kuma na riga na sake amma ta zauna a gidan eh in ta zauna a gidan ba ruwansa da ɗakinta idan ko zai shiga ɗakinta sai dai in akwai ɗanta yana nan da wani maharraminta tun da su riga sun rabu yanzu amma zai ce tun da akwai 'ya'ya tsakaninmu da menene ki zauna a ɗakinki ran da nima na tashi gaisuwa zan zo in gaishe ki amma ban da dare ka zauna a ɗakin ka ko ka rinka shiga sauran ɗakunan mata don haka zo wajen tafa ne ya za a yi sai a rinka ɗaukar nata ana bata don kasa ta a layin mata wata rana za ka zo kana raba rikici kuma ba za ka yi ba sai dai idan suna da haƙuri amma idan ka bata ta ta zauna har illa ma sha Allahu wannan babu matsala idan ka mutu babu gado tsakaninka da ita ita ba za ta gaje ka ba sannan kai ma ba za ka gaje ta ba idan ta mutu amma kuma akwai yaya tunda yayan nan suna tsakani shi kenan yasa wanda yake da hali ma keɓancewa zai yi sai ce to daman ga wancan gida ni ba shiga nake yi ba to ta je ta zauna wajen 'ya'yanta su zo su gaishe shi su je su gaishe ta ko su je su gaishe ta su zo su gaishe kun ga ba a sanya ta a nesa yadda za a raba hankalinsu ba amma babu aure tsakaninsu. kawai ya bata saboda isani saboda 'ya'yanta. wannan za ka iya yi babu matsala kana iya yin hakan kuma sauran matan ba za su tada maka liki ba ba za su daga maka kayan baya ba don kowa ya san yadda yake kontrolin din gidansa ba baka san yadda za ka yi kontrolin din abubuwa ba garin neman gira to sai a rasa naman fiskan ma gaba daya eh, Allah ya kyauta to kalo basharna na bil haqi suka ce muna maka albishin da gaskiya abinda muke faɗi gaskiya ne fala takum min alqanitin kada ka kuskura ka kasance daga cikin masu ɗebe tsammani duk da kasancewa ka tsufa matarka tana tsohuwa kuma kun gama kuna ganin ku yanzu abin da ya rage kawai mutuwa to amma ana muku albishin lalle za ku samu da kuma za ku samu jika sai Allah ya ce mu قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال to kun ga da suka ce masa kada ka kuskura ka kasance daga cikin masu ɗebe tsammani sai ya kara musu da cewa ya ce wa man yakratu min rahmati rabbi wai waye zai ɗebe tsammani daga rahamar ubangijinsa yace illa dallon yace sai mutane batatu saboda haka abin da ka faɗa tun da kun daɗa jaddadawa to na yarda kuma na karɓa hannu biyu saboda haka yanzu yana jiran menene zai faru an ajiye wannan da farko maganan naman da aka soya an ajiye yanzu na biyu maganan albihin da menene wannan ma an an ajiye sai kuma yace me قال فما خطبكم sai annabi Ibrahim sai ya ci gaba da taɗi da waɗannan baki nasa tunda ya gane cewa mala'iku ne to bari ya bincike eh, Ya yace fama khatabukum ayyuha al Ya yace to menene maganan kuma me ya fito da ku wani al'amari ne ya fito da ku haka in suka ce albishin din nan ne su yi kenan magana ta kare in kuma akwai wani abu za su faɗa masa saboda haka sai suka bashi amsa da cewa qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala inna lamunajjuhum ajma'in يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الرو سند tsoro ya riga ya tafi ya gane cewa waɗannan mala'iku ne sannan kuma waje waja'atul bushra ga albishir ya zo masa to kamar yadda wata aya ta ambata to anan da ya masu tambaya menene damuwanku me fito da ku qalu sai suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu an aike mu zuwa ga mutane mujrimai a wani waje suka ce lalle mu an aike mu zuwa ga mutanen annabi lo zaman yana da labarin duk abin da yake faruwa saboda annabi lo wato dan dan uwansa ne kuma ya san yana fama da mutane a kan yana mutu wa'azi ana ta rigima iri daban-daban shine Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mu wajen su za mu ɗauki mataki a kansu amma aka ce mu fara ratsewa wajenka mu iso maka da wannan mu isar maka da wannan sako kafin mu wuce to tun da shi ya riga ya ji nasa to shi kenan yi jadilo na fi kaumilo sai ga yana jayayya yana ce a a waɗannan mutane har za a ji a halakar da su yanzu kamata ya yi a kyale su zuwa wani lokaci eh, ko za a yi musu wa'azi a yi ta musu wa'azi ko za su karɓa kaza kaza kaza innahu shara'a yas'aluhum amma ja'u lahum fa to lokacin da ya tambaye su ya ce, me ya kawo ku suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu an aiko mu zuwa ga mutane mujrimai ya anuna qauma law suna nufin mutanen annabi law wa akbaruhu annahum sayunatuna ala lut min bainihim amma kuma suka ce karka damu tunda ya ce da ainihin lutu yana cikin su da mutanensa waɗanda suka yi imani da shi to ya kamata a bambanta wannan fa bayan ya tabbatar cewa azaban nan da suka zo da ita to fa ba za su koma ba Allah ya riga ya turo su sai ce to a tsamar da masu mutanen kirke kada abin ya shafe su kaza kaza ka ce wannan mai sauki ne dama Allah tabaraka wa ta'ala baya kawo irin wannan azaba ya hada da waɗanda suka yi imani duk ba za a gane ba yasa azaban ta kai shafe waɗanda suka yi zalunci ne kawai amma mu kuma a yanzu tunda ba za a kawo azaba ta kwashe mu gaba ɗaya ba to fa idan azaba ko musiba ko bala'i ya zo zai shafi kowa da kowa ne da wanda ya yi laifi da wanda bai yi laifi ba kowa sai ya ji a jikinsa shi yasa idan ka ga wani yana kokarin ruruta wutan fitina to kai kokari ka hana shi ka danne shi saboda ba san ina za ta kare ba wallahi karshe in ka kyale shi sai ya zo har karan kanka sai abin ya shafe ka kuma dama abin da ya fi ma maganin shine idan mutum yana kokarin da fitina ko bala'i kuka yi kuka yi da shi ya ki bari to abin da za ku yi fata Allah ya sa musiban ko bala'i idan ta zo ta hada hal da shi eh duk ne za ku samu saukin zuciya amma abin da ake so shine ku hana shi ku hana shi in ya fi karfin ku to sai ku koma wajen Allah kuna roƙon Allah sai ga abin ya kare a kansa shi kadai shi yasa wannan wallahi ko shugabanci ne na siyasa kada ka kuskura a je a baka wani matsayi ka ce zaka zo ka wulakanta mutane to in abin ya juya wata rana wallahi kai ne za a wulakanta yanzu abubuwan da suka yi ta faruwa cikin shekaru ashirin da wani abu din nan a nan Najeriya ya kamata a ce mu dauki darasi ya kamata a ce mu ɗauki darasi saboda akwai abubuwan da ya kamata a yi su bisa tsari wanda yake babu wulakanci babu kaskanci babu cin mutunci amma in kunci mutuncin mutane sai Allah ya kwace mulkin a hannunku sai ya ba su su ma su zo su rama wata rana su ma sai a kwace a hannunsu a baku kuma ku zo ku rama to haka za ku yi ta tafiya sai ku je lahira kawai a tara mutanen banza abinda zai faru kenan shi yasa duk matsayin da ka samu ka ce bari ka wulakanta suwa ne ko bari ka wulakanta ko ka kaskantar da suwa ne to ka jira ranar da naka zai zo saboda abin ba da dawwama yake yi ba ko da mutum ya yi kuskure a gwada masa lokaci kaza ba kai ka mana abu kaza kaza ba to mu ba za mu yi irin wannan ba idfa bil lati hiya asan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin azim to da haka sai ga abubuwa suna daidaita amma ramakon gayya za a yi ta yi to ba za a zauna lafiya ba kuma ko kai za za ka hau karka ɗauka dawwama za ka yi a hannun wani allah ya kwace ya baka to wata rana a hannun ka za a kwace a bada wani haka duniya take wa tilkal ayyamu dawilu ha bainan nas abinda allah ya fala kenan allah ya tsare mu قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط amma mutanen wato lot waɗanda suka yi imani da ki waɗannan kan za mu tsamar da su inna lamunajjuhum ajimaye lalle su ɗin nan za mu tsamar da su gaba ɗaya zaba ba za ta shafe su ba sai dai kuma a cikin iyalan gidansa akwai matsala إلا امرأته suka ce to a gidansa akwai matsala akwai matsala cikin gidansa in aka tashi tsamarwa banda matarsa saboda matarsa maimakon ta taimaka masa tana taimaka wa mutanenta domin an ce ya je garin ne ya auri matar to da ya zo yana wa'azi kuma ita maimakon ta karfafa ki sai tana warware masa baya amma ba karka tsorata don ka je wani gari ka ce ba za ka aure ya yansu ba sai ka koma garin ku ka yi aure a'a ai mun karanta a tafsirin mu na dare Allah tabaraka wata'ala ya ce ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu saboda haka in ka fito daga toron ka zo bauchi shikenan sai ka auri gyarawa ka ajiye su ko ka fito daga ina daga ningi shikenan sai ka auri sayawa sai ka zauna tare da su eh. da an ce lita arafu ai ba fada ake so a yi ba ba adawa ake so a yi ba amma dai kabilun nan Allah ya sanya ku kuma ba za ku yi canzawa ba eh Allah da kansa yayi wannan ba za ku yi canzawa ba to banda matansa illa maratahu banda matansa Allah ta'ala ya ce innaha lamin al-gabirin ita kan tabbas mala'ikun suna fada masa wallahi tana daga cikin halakakku duk yadda aka yi a taimake ta ba zai yi ba yace to mai Allah ya ce a gaba فلما ja a alalufin المرسلون to ai wannan ne ma darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba su da hajjin kuna ta mana gengedi Allah ma mama yana da yana ta gengedi eh, ya za da sa shi karatu ya ta maimaitawa